akwai ƙanina da muke uwa ɗaya da shi babansa ba ɗan Nijar ne kare kina ma'aikata na ba ta haifi ɗan Nijar ta wani ɗan Nijar billahi ko kuma da ya mara shi ɗayan zama da ga Idris ga Idris da wannan da ya je karatu a India Idris wanda na biya masa to babansa ɗan Nijar ne billahi illahi babansa ɗan Nijar ne kuma ma'aikata na ta aure ba su da babana to sai ya sai ya kenan yanzu kaga idan na kuma da Nijar na fara batan na jikina wanda kuma na ɗauki nauyin sama kuma akwai yayan sama ɗin da suke uwa ɗaya uba ɗaya fatu yanzu tana da rai wanda babanta ita ba Nijar ne to sai ya kadai ya kamata in da ka yi magana ka yi bincike ka san manufar mutum da da Najeriya da Nijar ne suke hmm? kai shi wannan din ma baban nasu ba shi ɗan Nijar ma ya mare ne ni ina yaro ma a gidansa ma na tashi to sai ya kuma hmm? mun kan nan kunta garo ɗaya da shi ya ciyar da ni ke ne zai zauna a baccin sa ni ɗin ma kuma kai na ma zauna a Nijar ɗin a sai shekara na guda lokacin da jami'ai ke digiri akan akan shari'a a sai ko ba ta bane ba da ganin da ta Madina bane kaga duk wannan ba su sani ba sun zo sun canja mun wani bana sun kace wanda tunani na ma bai kai tunani ma bai wallahi ni lokacin da ke wannan magana ban hango wani dan Nijar ba ko kasar Nijar ba ce wannan da yi wannan magana magana yanzu ga canja ta Allah sawaka Allah tsare mu da sharrin ku wallahi ba za ku ci nasara ba don Allah yana kallon inna Allaha لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى ما في قلوبكم هذا ما لا بلا Allah bai ruwa da jikinku da zatinku me zuciyanka yake duwa ai Allah san zuciya na lokacin da nayi wannan magana me nake nufi Allah bai san nake zuciya ba ya sani rakan nan Fuad Umar da kai da Abubakar dan Nijar da wani kai wannan kome ran tashin kiyama ina bin ku haƙi kun canja mun magana kun sa an zage ni ko ban yafe muku ba kun da kibo tona kun sa tare da yar fim wannan ma ban yafe muku ba Eh, kun ji almajirai ma suka ce ba su yaje muku ba almajirai yawo kuma ku yaje musu ba yawa kuma ku yaje musu ba wallahi ba yafiya yawa su ci gaba da yin wannan sharrin yawa yawa ah, kafin baka dama ina da ƙara gargadin ku in ka ga ba social media kar ka yi saurin comment sai ka yi bincike kar ka yi saurin cillashi shi ma wani sai ka yi bincike wallahi in ba haka ba ka jiran tashin kiyama kuna kusuma da mutane ka shiga haƙƙinsu baka sani ba suna neman haƙƙinsu wurin Allah a ɗaya kyawawan ayyukanka a basu ka tafi wuta da ku ya tara mun zo lokacin da ya kamata ka yi taka tsantsan da abin da kake gani a social media ka taka lokacin da ake yanke maganar mutum a yanke ko ta gaba ko ta baya don cimma wata manufa kai kuma ka zo ka ɗoro a kai da jahilci ba bincike to Allah yana yafi haƙƙinsa amma ba ya fi haƙƙin mutane kun san da ko mu sani bane in kai wa Allah laifi tsakanin da kai da shi in ka tuba zai yafe maka wani lokaci akan samu abin da Bahaushe yake ce masa subul da baka wani lokaci za ka ga ana samun a wajen mawaƙa wani lokaci a wajen 'yan fim wani lokaci a wajen jami'an tsaro wani lokaci a wajen a malaman addini ma ga sukan yi kuskure so abin da nake so a kowa ya sani addinin da ya haɗa mu da mutanen Nijar ya fi muhimmanci sama da maganar ƙasa da ta ainihin wato haɗa mu mu da muke shiga Nijar akai-akai za ka ga ko maganin Najeriya aka ɗauko su da kansu za ka ji suna faɗa ta ba da za a haɗa Najeriya da Nijar sun yadda cewa Najeriya uwa ce. Da haka a madadina Dan Allah in an samu wasu wanda suke ganin cewa manya ne sun yi sabul tabaka sun faɗi maganar da bata dace ba to muna ba su haƙuri su yi haƙuri mu dai ba ma faɗa sannan kuma ina jan hankali dan Allah duk maganar da wani zai yi daga Najeriya in dai ba magana ba ce zai yi ta fuskar wasa wanda kowa zai gane cewa wasa ake ba ta cin fuska ba ce Idan Allah a daina yin ta ga mutanen Nijar akwai wani abu da turawa suka yaɗa a baya cewa wai ƙasar Nijar tana fama da yunwa tana fama da talauci ya kamata duk mutumin da bai shiga ƙasar Nijar ba bai yi mu'amala da yankunan Sokoto bai san Nijar ba dan Allah kada da hukunci a kanta ni abin da na fahimta wannan abin da aka yaɗa ɓatanci ne la'akari da casa'in da wani abu an yi la'akari da ƙasar musulmi ce to bari a yada cewa tana fama da talauci da yunwa da waye da waye da waye in an ɗauki wasu ɓangarorin za mu ga cewa akwai wasu ɓangarorin da har kana iya cewa gara ma ne da da Najeriya ta yadda a yanzu tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya da ake fama da su a yankunan mu da yawa ba za ka haɗa ba da da Nijar to dan haka dan Allah muna kira zuwa ga 'yan uwanmu mazauna Najeriya su gane cewa a mutanen Nijar al'ada da addini ta haɗa mu da su mafi yawanci ko in ce maka duka dan Allah magana duk da ba ta wasa za a yi ta wacce kowa zai gane ta wasa ce da malaman da 'yan hausa fim da 'yan waye a guji yin kalamai wanda mutum zai fahimci cin fuskar sa ne ko munana masa ne saboda Allah tuntune dama ya hana mu ya ce mana wala tanabazu bil alqab kada mu dinga jifan junanmu da alƙabu'in da ba su da ainihin wato to kwanan nan cikin abin da naga suna korafi a kan shi kawai wata ta miƙe sai hukunci da duk matan ne da take duka da karuwa ne kaga ba yadda za a yi irin waɗannan kalaman su haifar da wato maslaha to da da Allah mu Nijar ba yadda za a yi mu faɗi kowace irin magana mara kyau a kanta don mun san irin adadi na masoya da muke tare da su da irin yadda suke ba tafiyar mu gudunmawa ni a gurina da Nijar da Najeriya ni duka duk ɗaya ne babu wani bambanci ni a gurina shi yasa yadda ban iya cin fuskar mutumin da ke Najeriya haka ban iya cin fuskar mutumin da ke Nijar saboda haka da Allah muna ba su haƙuri a yi haƙuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan su ne iya taƙaitattun kalaman da zan faɗa a wannan karin. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu